Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine Kakakin gwamnatin rikon ƙwariyar Mali, Kanal Abdullahi Maiga kenan a yayin da ya bayyana a kafar talabijin ta ORTM a daren jiya Juma'a yana mai cewa shugaban Mali Kanal Asimi Goita ya yi afuwa wa sojojin nan na Cote d'Ivoire 49 bayan da a ƙarshen makon jiya wata kotun ƙasar ta yankewa kowannensu hukuncin zaman gidan yarin shekaru 20 a bisa zargin su da shiga ƙasar ba a kan ƙa'ida ba da nufin tayar da zaune tsaye yunkurin juyin mulki da wasu tarin laifuka masu nasaba da haddasa rudani matakin kama waɗannan sojoji ya haifar da tankiyar diflomasiya a tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna yayin da sai da yawo ta umarci mali ta gaggauta sakin su ko kuma ta ɗauki matakin ladabtarwa a kanta To ko wace fasara za a yi wa matakin sallamar waɗannan sojoji? Tambayar kenan da na yi wa Nasiru Saidu shugaban kungiyar Fuwa da Sanfuwa. Mali ba yiwuwa ta yi rayuwa ƙauyance ita ɗai komi ta samu ta ce za ta yi shi ita ɗai tunda sojojin na ai wajen shekara ashirin aka yanke musu hukunci na shari'a amma ai ba su yi wata guda ba aka sake su kenan shaida ce ta ƙasan mali akasin abin da taka tallata ma duniya ko taka gwadi tana buƙata wasu ƙasashe na duniya tana buƙatar hulɗa da ƙasashe na afirka shaida ce ta diplomasiya wadda a cikin sai da yawo tana da ƙarhi kuma tana iya warware duk wasu matsaloli tsakanin ƙasa da ƙasa sai dai a sanarwar da kakakin gwamnatin ya bayar ya ce suna jaddadawa shugaban rikon kungiyar ecowas wato shugaban gina bisau imbalo siseko cewa tun a ranar 14 ga watan janairun 2022 mali ta fita daga sahun kasashen da ake iya razanawa domin tun a wacce rana kasar ta sami cikakken yancin kanta furicin da nasiru saidu ke ganin sa tamkar na yaudara su sun saba da shi kasan mali ko kuma in ce sojojin kasan mali har yomin wani ya yi magana wadda da sunan ECOWAS na ko yawo za su ga kamar ra'ayi na yana ga matsayin shi na mutum ya yi ba magana ce ba ta ƙasashe duka na ECOWAS. Suna yin shi ne domin su gwada matalakawansu su suna bisa burtali wanda shi ne a ganin su mutane suke son su jiya. Kama abu ne na tintilaka siyasa. A ranar goma ga watan Yulin 2022 ne hukumomin Mali suka cafke sojojin Cote d'Ivoire 49 jim kaɗan bayan safkarsu a filin jirgin saman Bamako saboda zargin su da shiga ƙasar ba da izini ba. Hasali ma sun je ne da zumar shirya wata makarkashiya a cewar ƙasar ta Mali yayin da hukumomin Cote d'Ivoire ke cewa dakaru ne da aka tura don ayyukan zaman lafiya a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.